da yawa wasu ba su ɗauki aure matsayin ibada ba sun ɗauke shi kasuwanci ne business suke shi yasa ƙarya da yaudara take shiga tsakanin ma'aurata ake shan wahala ba a zaman lafiya kaga yaro ba shi da kuɗin mota daga Kaduna zuwa Kano amma sai ya ma yarinya alƙawarin umra iyayensu mata kuma za su kai ta ce saura ki je baki tsine na komai ba an kai wata sabuwar amarya mijin na zaune ya ji matan suna ce Allah ya sa gidanta ne ya fito ya ce wallahi ni ma haya na kama to kaga duk ba wani dan adam da